Shugabannin sabuwar jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya sun ziyarci tsaffin shugabannin ƙasar nan guda biyu, wato General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalamu Abubakar. Shugabannin jam'iyyar adawar ta APC dai sun gana da tsaffin shugabannin ne a asirce, amma daga bisani shugaban jam'iyyar na ƙasa BC Akande ya ce sun zo wajen tsaffin shugabannin ne domin neman haɗin kansu. General Ibrahim Badamasi Babangida ya yi murna da zuwan shugabannin jam'iyyar ta APC. Baƙi ne kuma addini na da al'ada ta ta ce mu girmama baƙi in sun zo gare ka. So haka na yi. ko jawarcin ka ne suka zo. A wannan zawarci mutum mai shekara saba'in da biyu da uku wani zawarci za a yi mar saboda Allah malam Mustapha mene ne abin da kuka tattauna da batun zuwan su a kamar yadda na faɗa ai magana ce da ta shafi ƙasa duk wanda za a iya zuwa ya ce ga yadda yake tan ƙasar nan ga hanyoyi da za ta ci gaba ga wasu matsaloli da watakila in an gyara su za a samu maslaha a ƙasa ai duk wani wanda yake ɗan ƙasa ne wanda ke da kishin ƙasar na a zuciya ta zai zauna ya ji. To amma a ɗaya gefen ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta APC a Najeriya, Honorable Faruk Adamu Aliyu, ya ce hukumar zaben Najeriya na neman taka musu burki daga wannan zagaye da suke yi. A yau da nake magana da kai ɗin nan hukumar zaɓe ta aiko mana takarda kan cewa mu daina irin wannan zagaye-zagaye domin wai kamar wai muna yin kamfen ne. mu kuma san ba kamfen bane jam'iyyar mu sabuwa ce dole mu tallata ta ga mutane saboda haka mun tabbatar gwamnatin tarayya ta tsorata da wannan abu da muke yi haɗin kai da muke nema na mutanen najeriya kuma insha allahu wannan haɗin kai za a same shi domin duk ɗan najeriya san shi ɗan ƙasar nan ne za ku bari kamar ka shaidin da ita hukumar zaɓe ta yi eh, saboda ba ma son mu keta doka yanzu in mun koma abuja za mu zauna zaman shawara a duba wannan takarda mu ga menene ingancinta Jam'iyyar PDP a jihar Niger dai ta ce ziyarar shugabannin jam'iyyar adawar ta APC bai sa sun razana ba, domin kuwa sunan kawunan su a haɗe yake, in ji shugaban jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Abdulrahman Inagi. Mu dai yadda dai muke mun yi mitin a executive an kira mitin na stakeholders duka mun yadda cewa Niger state dai pdp ne za mu yi jiya pdp ne muka yi yau pdp ne kuma ko gobe ma insha Allah pdp ne za mu yi so magana cewa a fita a je wani jami'a ma ba mu da daga cikin shugabannin apc da suka kawo wannan ziyara dai sun hada da General Muhammadu Buhari da Bola Ahmad Tinubu da kuma Aminu Bello Masari, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.